Hausawa Top TV tashar al'umma. Yau Ran shek Dr. Abdullah Gadon Kai ya ɓaci kan irin mummunan kisan wulaƙanci da wannan bawan Allah ya yi wa wato yarinya mai suna Hanifa. Inda shek Abdullah Gadon Kai ya ce wajibi ne a fito a kashe ɗan iska saboda irin yanda wato ya yi wa wannan yarinya kisa na rashin imani. kamar yanzu yadda za mu samu ku wannan bidiyo ku kalla inda dr abdallah gadon kayan ya faɗi wasu mahimman abubuwa wanda ya challenge ɗin gwamnati ya ce in dai har gaskiya ne su fito a kashe wannan bawan allah in dai ya ce a yau wato gwamnan kano da kansu zai iya sa hannu a kashe shi ga dai bidiyon ku je yi yasa ake ci gaba da kashe mutane gashi nan masifar da muke ciki kenan an sace wannan an kashe wannan an sace wannan shikenan ya zama a jarida an yi hayaniya an yi surutu ko an bar abu ya tafi bu na biyu kungiya da take tutiyar hakkin dan adam yau za mu gane gaskiyar ku da ƙaryar ku duniya ku shaida ina masu hankali sai an neman mana ransa shi kadai bai barin yarinyar nan ba don haka yadda ya raba ta da duniya a raba shi da duniya kuma a yi a fili kowa ya gani don gobe kar wani ya maimaita النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص haka qur'ani yace wanda ya kashe a kashe shi wanda ya kare hannun wani a kare hannunsa wanda ya balla hannun wani a balla shi wanda ya cire hakorin wani a cire hakorinsa wanda ya cire kunnen wani a cire kunnen abinda ƙur'ani ya ci kenan da haka lallai mu iyakacin mu faɗa an yi yan jarida sun yi bayani sun soke su jami'an tsaro yan sanda sun kama sun yi bayani kowa ya gani to sauran masu zartar da hukunci gwamnan kano in ya ga dama yau zai sa hannu ya kashe mutumin nan in ya ga dama to muna so mu ga hadimul islam mu gani a nan shugaban kasa idan ya ga dama yau zai ce a ɗauki mutumin nan har harbe shi gaskiya aka sa a gaba to a kashe mutumin nan abu ya bayyana ba wani Yari a karama an kama ta an kashe ta kuma kisa na wulakanci ka kashe ta ka karɓi kudin mana kawai ka kashe ta ka halakar da ita ka sa ta abu ka bulle ta ka daddatsa ta haba da wallah billahi azim la ilaha illa huwa yan najeriya idan ba ku yaƙi wannan ta'addanci ba ba ku ba zaman lafiya wallahi To kamar yadda ku kalli wannan bidiyo ya shakka maganar da shagarta Abdallah Gadan kai yayi maganganu ne waɗanda ya kamata a sasa a mizani na gaskiya babu shakka dukkan wani wanda ya kashe a tsarin addinin musulunci shine a kashe shi shi ma domin babu abin da ya cancance shi illa a yi masa haka a yau abubuwan da suke faruwa na kashe-kashen al'umma da kuma yadda ake sace su babu gaira babu dalili suna ci gaba da faruwa ne duba da wato ƙin ɗaukan matakin da ya dace a bainar al'umma da gwamnati ba ta yi a yau idan mutum ya san idan ya kama wani ya kashe shi to fa shi ma a bainar jama'a haka za a zo a harbe shi to ba fa zai haikata haka ba dukkan wani ɗan adam da yake rayuwa a ban ƙasa to fa yana son rayuwarsa dukkan wani wanda ya yunkurin ɗaukar rayuwar wani to shi ma ya kamata a nuna masa hukuncinsa daidai da yadda ya kamata yanzu wannan malamin makaranta da ya sace wannan yarinya ya ba ta maganin ɓera ya kashe ta ya sassara ta ya zuba a buhu ya je ya binne ta don allah don annabi idan ba hukuncin kisa ba menene hukuncin da ya dace da wannan bawan Allah babu shakka gwamnati idan matsawar ba za a ɗauki ringa ɗaukan hukuncin fa da ya dace akan dukkan wasu wanda suke ba daidai ba to fa mu sani abubuwan nan gaba za su ta yi gaba za su ta yi kuma wannan abu da ya faru kamata yi 'yan kano a fito a yi zanga-zangar lallai a ɗauki mataki akan wannan bawan Allah a fito a nuna wato abin bai dace ba ba wai muna nufin a fito a yi zanga-zangar wai a fito a tashar da husuma ba a'a duk wani ɗan kano kana da shafinka na sada zumunta kana da hanyar sadarwa ka fito ka nuna cewar babu shakka bai kamata a ki ɗaukan hukunci ba kuma kamata yi a ɗauki hukuncin kisa a kansa kowane ɗan kano kamata ya fito da takarda ka yi rubutu ka ɗora hotonka ka nuna cewa kana goyon bayan a kashe wannan bawan Allah kowa ya fito ya yi kaga haka an yi zanga-zanga ta limana kuma ta hanyar sada zumunta inda dukkan wani wani babba mai faɗa ji zai ga abin babu shakka wannan babban abin takaici ne ka duba irin halin da babar wannan yarinyar ta shiga ka duba halin da baban yarinyar nan ya shiga kowa kuka yake yi kuma ba wai mutuwar ce babban abin a yau idan yarinyar nan mutuwa ta yi nomar mutuwa ta hannunsu ba za su shiga wannan halin da suka shiga kamar haka ba idan suka tuna irin hukubar da yarinyar aka yi mata kafin a kashe ta babban abu ne wanda dole zai ringa sa su hankalinsu ya tashi musamman uwa da ta tsuguna ta haifi yarinya dole za ta ji takaicin abin nan don a wani labari ma ɗazu da muka samu cewar a mahaifiyar da suka yi kacibas da wannan mutumi a police station sai da ta cikume shi dama a ce shaƙe shi ta da ta kashe shi ba ta sike shi ba sai mu ga me za a yi babu shakka ya kamata a ɗauki hukuncin da ya dace kamar yadda dai muka samu muhammadu buhari shugaban ƙasa ya yi magana kotu ta yi hukuncin da ya dace a kansa to fa kotu ki sani hukuncin da ya dace a kan ki shine kisa babu wani wanda zai kashe wani wai a ce wai za a mai hukuncin da zai sarar da wancan abin face kisa da fatan Allah Ubangiji ya sa mu dace ya samu fi ƙarfin zuciyarmu su kuma iyayen wannan yarinya Hanifa Allah Ubangiji ya ba su haƙurin rashin ta ya ba su juriya mu ma dai duka al'ummar musulmi da wannan abu ya ƙona mana rai Allah ya saka mana Allah ya bi mana hakkin mu akan wannan bawa shugaban ƙasar Najeriya janar Muhammadu Buhari ya yi ta'aziyyarsa zuwa ga iyayen Hanifa inda wato ya bawa jami'an tsaro da suka kama wato wanda ake zargin wato shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ranar Juma'a wato ce kenan ya jajanta wa Halifa Abubakar wata ɗaliba 'yar shekara biyar da malaminta wato ya sace kuma a ƙarshe ya kashe ta a jihar Kano ta hanyar sassara ta bayan ya zuba mata maganin ɓera ta mutu. a wata sanarwa da wato mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan yada labarai garba shehu ya fitar buhari ya buƙaci hukumomi da wato da abin ya shafa da su tabbatar an yi adalci a kisan hanifa abubakar ya kuma umarci 'yan sanda da ma'aikatar shari'a wato da su tabbatar sun yi riko na inganci wato na aiki na bincike wato da ya haifar da wato kamo